a bangaren malam amadu mamman dutse sakatare na lumana afirka rashin maradi shi ma ya fita albarkacin bakinsa wanga ciki ku na bugu guda allah subhanahu wa ta'ala ya sa kawa ya shirye shi kenan bisa ga wannan godiya hayyo ga allah za mu yi ta godiya hayyo za mu yi ta ga al'umma kasar niger na jam'iyyoyi na adawa shugabanta shugabanmu mai girma hamma ahmadu yana ga hannu allah ya kama muna allah ya kama mu hamma sha mu allahu kuma za mu ci gaba da gwagwarmaya za mu ci gaba da addu'a ce wanga zaɓe na yau aya ce ubangiji ya jiddo mu yan nijar ko kuma yan gari me za ku ce dangantar zagaye na biyu wannan zagaye na biyu alheri ne haka ya zama kwanciyar hankali allah sa mu ga karshen abin lafiya yan kukawo abin da ba a taɓa yi ba nijar a ci a yi shi saboda kwanciyar hankali ya haiko min tijawa sun ce ba wa a wuce haka nan ai ko ka gani sun yi gaskiya sai yanzu dai a tayi da yam tur. Allah ba mai rabo sa'a saboda haka wannan ba wani abin tashi hankali gare shi alheri bayan da tare akwai kura sabon salo ba wani sabon salo gare mu Allah ne za mu roƙa tunda shi ne ke bada iko wanda ya zame mu alheri cikin dawakin da muka zuba Allah ya ba mu shi eh wanda kun babu alheri gare shi Allah ke bantar mu da shi buri dai fatan zabukan da ke tafi a cikin koshin lafiya shi ai mani mura Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar